tabbatar da cewa auren nan bai yi ba Jaminu! Jaminu! Jaminu! Jaminu! Wannan faɗin ƙarshe ne muke yi, su ma suna can suna nasu. Wataƙila ma shirin da suke yafi namu. Ɗan ki ta tunanin shi, tunanin shi a ranki. Shi kaɗai ki ta tunowa. Me ke faruwa da ni ka. ga hanya an ɗauko mafi sauki wacce za a fitar da ke daga cikin damuwa a raba ki da barazanar da take damun ki amma kin ƙya ƙasa ƙasa kin ce ke a'a a bari hanyar da muka ɗauko ba mai bullewa bane kwata-kwata ba da amfani ba shi da kyau na ji malamai suna faɗi cewa duk wanda ya kashe ran mumini guda ɗaya yana da azaba mai raɗi ranar tashin alkiyama kuma sannan zai dawwama a cikin wutar jahannama dawwama ta har abada yayi hannun ta yaya kike so in tashi a ran lahira da jinin wani a jikina sai ki je idan baki kashe ta ba ita ta kashe ki kai baka tambayi kanka wani lokacin irin ka ji zuciyarka yau tana can ta canja can gurin gobe tana wancan bangaren ikon Allah amarya an iso kenan Allah ya iso wanka ko zan iya sanin kewa ce ce gabas ya yi nisa ba tafiyar samu ba mai tallashi ne ke da riba in gaggawa ba yanzu haka za mu zauna mu sa ido a maganar yaron nan ba tare da mun san halin da yake ciki ba ya kike so na yi eh me za a mashi me zan iya eh abin da zan iya eh? shi dama da namiji eh, eh, duk abin da ya kwalliya ne domin zai wuce ya mace shine tashi hankali kamar na wannan yariya ita Allah mantowa da take a cikin gari wa san halin da ke ciki tana samun abinci mai kyau ba ta samun abinci mai kyau Allah kada ya sani wallahi a ce da ibni ta abin nan ba a san a halin da ke ciki ba a gaskiya fa malam a san abin yi akan wannan abu. to me yake so ne ne ban da lahiya kina gane da jiki na yake ko ni babban abin damuwa ta rikici zaki mu eh ki magana ibni ya take ta ci ko bata ci ba ki sani ba ni yanzu rai na ɓace ki duk wanda ya ce zai taɓa ni wallahi zai ji ni ki kiyaye ni ki kiyaye ni ni fa baba fa na fa fito fa don wallahi ba zan zauna ba ni mama na zan bi wallahi kawai ta zo ta ije ni a wannan kawai ni wallahi ba zan zauna ba bin ta zan yi dama haka kuka shirya da ita idan ta wuce ki biyo ta dama munafunci ne abun ta zo ta yi mana fadila ke haka kike da taurin kai dama kun yi da ita in ta tafi za ki bi ta ne to ai ita ta riga ta tafi dan harira na can ta je raka ta ta hau mota ya ba zan zauna ba wallahi tafiya zan ina dalili tun tun da mahaifinku ya rasu tun da wani yake a guri na ca aka yi ita ta dawo nan in aje ta zaunar da ita haka nan aure da in aure ta to da na aure ta a ina zaki girma hmm? ke ce je ke ce kina san wani shirma ce to bari in gaya maki duk inda shaƙiyin binne yake ƙarya yake na ƙauye ya dama shi ya shanye duk wata doka a nan gidan ake ɗaukanta ba zan zauna ba nan da Allah ne wallahi tafiya zai wannan kawai ah, wallahi ah. sanda ka tafi ne na raka ta hawo mota ma ta shi so alhamdulillah Allah ya kai ta lafiya ke ɗauki kashi koma in ba ki ɗauki kashi koma wallahi zan yi magani. an da ba an batta zaman kauye ya ganta. baba ka ganta ko ka ganta ko ki kiyaye ni waye tsaran ki ni tsaron wasan ki ne sa ki ce ni Allah ki kiyaye bari ka ya mata ka ga ya mata fa baba. kana kallon mai take mun ko dakata do Allah wanda ba ba lafiya ne da shi ba kin san aljannin kan nan nasa haka yake mata kun fara kenan ko kun dai fara ko ku ba kwa ganin halin da mahaifinku yake ciki to yanzu ce miki hmm? da abin da zaki iya yi da shauransu kake kuskure kice zaki taba kunninta kin san taba kunninta tashin hankali ne aljannun da ke kanta wallahi Allah in suka tashi ba abin da ya mun zahiri wallahi baba baba abin da ya shafe ni da aljanun da ke damunta ba aljanu ba Allah ya sa bushashiyan kuka ne akan ta wallahi taimin da kanta zan yi wallahi da kan banza zan yi kar ki taba kanta wallahi kar ki taba kanta malam kai wani abu ke zaki wani abu to ni bari in je in magance abin to baba ka ji ta yadda aka yi na samu wannan bawan Allah kin kyauta sai luba kin kyauta kwarai da gaske dama tun kina yan kankanuwanki na hore ki da ki zama mai kyautatawa jama'a da duk wanda allah ya taimake shi ya kyautata mu dan adam to shi ma cikin yardan allah allah zai kyautata mishi allah shi muke albarka amin na gode sosai baba akan karfafa min gwiwa da kake yi ina aikata aikin alkhairi fata na ubangiji allah ya baka lafiya amin sailuwa amin na gode allah shi miki albarka amin yanzu abin da za a yi za mu ci gaba da riƙe wannan yaron ana har zuwa allah ya bashi lafiya sai mu ji daga inda yake daga nan sai mu sallame shi ya koma gida ko na ganin wannan shine to amma amadu kafa wannan yaron ma ajiye sai ya zo warware ya zo cutar da mu ina ladidi gani mai gida ko mugu ne shi mu dai da alkhairi muka rike shi so in ma mugun ne shi can ya ji da muguntan shi can wani wuri amma mu ba muguntan shi ba zai same mu Allah ya yarda su kada ma ki kawo wannan magana Allah dai ubangiji ya bashi lafiya ya murmure shikenan sai koma gidansu ko gaskiya ne sai luba na'am baba Allah shi miki albarka sannu sannu sannu saluba na'am ko za mu kai shi asibitin shaka tafi na garin nan to shikenan baba ladi tunda akwai wannan kudin albasan a hannuna sai na je na kira idi sai ya zo mana da adaidaita sai mu je mu kai shi asibiti ba sai kun kai ni ba dan allah dai ni ko ku taimaka ku taimaka min koma gida na baro tarin matsaloli da yawa a mu dan allah kun ji da alama ba cikin hayyacin shi yake ba je maza ki kira Idi. sanaja gashi ruwan addu'a ne na tofa miki falaki da nasi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar idan kika sha duk wani sihiri da yake jikinki zaki samu warakar shi kuma nayi miki alƙawari zan ci gaba da yi miki har Allah ya baki lafiya ya yi fesal wallahi tun ɗazi nake jiran zuwan shi bai zo ba amma ina tunanin anya ku lafiya kuma na ma ɗauki wayaki akan na kira shi kuma wayan shi a kashe Shelu ba lafiya? Ko jikin nasa ne ya tashi? Wallahi sai wasu surutai yake yi babu ladi baki ji ba. To, kin san alluran baturi Ina gani ita ta saka shi batu A'a kin ji me yake faɗa har yana kiran sunan wani kawunsa. Ko dai da alama akwai abin da ya faru da kawun nashi. To, ni yanzu bari in tashi in shiga ciki. yi sallan isha idan na fito sai mu zo mu ɗaga mahaifinki. Sanu, shin ka samu yin bacci ne? Ina ne nan? Ina cika kawai. nan gidanmu ne a lokacin da na same ka kana buƙatar taimako ka ce a taimaka maka sai na tunanin babu inda ya kamata na kawo ka a taimake ka in ba gidanmu ba shi sanya na kawo ka na gode sosai da karamcin da cika min amma da kin barin na shiga duniya saboda ba ni da kowa ba ni da komai ba ni da wanda zai ce in ko in bari baka da kowa baka ce dama akwai wanda ba shi da kowa kaddara ta riga ta shiga rayuwata ta canza dukkanin lissafi na babu abin da nake bukata yanzu illa ni kaina a ce na mutu mutuwa fa ce kai da kanka ka faɗa cewa kaddara ita kuma kowace irin kaddara da mai kyau da mara kyau daga ubangiji take a duk lokacin da allah su bani wata Allah ya jarabce mu da kaddara to kamata ya masa hannu biyu mu karbe ta domin insha Allah shi zai yayi mana tunda komai yana da farko kuma yana da ƙarshe hakan na ji daɗi da wannan nasiha da cika ba insha Allah za ki same ni mutum da ya yi wannan nasiha da cika yi in Allah da ba zan ƙara kai kuka wurin kowa ba <coughs> sai wurin Allah mahaliccin mu ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام باكو يا jiki Jiki لله Abinci na kawo maka Idan ka ci abinci sai ka sha magani Na gode sosai ita ɗin a matsayin uwa take a gare ni sai dai muna ta kiranka da bako-bako baka faɗa mana sunanka ba sunana faisal faisal mm, sunan ku irin na 'yan birni yana da daɗi sosai Alaikun salam. Ladi? Na'am. in kawo maka tuwonka ka ci a nan, koko bari sai ka shiga cikin ɗaki. Ladi? Na'am. Kawai ki kawo min tuwona nan, in ci abina a nan. Zan cikin da zafi, nan ko akwai iska. na na nan har zuwa wani ɗan lokaci kaɗan ko? ta eh wannan shi ne inna lillahi wa inna ilaihi don Allah ku taimaka ku rai wallahi ni ku taimake ni don Allah nan din ma sai kun biyo ni kai ka zata ka tsire a duk inda ka je muna biye da kai don Allah ku taimake ni kuma rai kar ku cutar da ni don Allah don Allah kar ku cutar da ni don ku taimaka yawa yawwa wanda kika so don Allah ki taimaka min za su cutar da ni don Allah ki taimaka min ki gaya musu ni ba ni da wani mummunan niyya a kansu don Allah. Ka ji sha da can kana tunanin zan taimake ka kawai a banza ne? To ni aikin su nake sun ɗauko ni aiki sun biya ni na cika aiki na ka zo hannu. Don Allah kada ki haka. Kada ki sa zuciyata ta fara wani tunani a kanki. Don Allah ki dawo kalar da na san ki a baya. Don Allah. Yaushe ka sani? Dama kala ta haka take kai ne baka sani ba. Baba ku cika aiki. Ba ne abin da ya kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Faisal. Sun da lalurar nan ta kama ni. Bacci na bai cika mai ba. Kai ko me fito da kai cikin wannan dare? Ko cutar da ni ka zo yi? Baba, ba cutar da kai zan yi ba. Amma dai zamana a gidan nan ya ƙare, zan tafi. kai haƙuri kai ko me aka yi maka haka za ka ce wuce cikin wannan dare ai ko ma menene ka yi haƙuri har zuwa gari ya waye ko baba babu abin da aka wato wani mummunan mafarki ne wanda nake ganin idan na ci gaba da zama a gidan nan kamar wani abu mara daɗi zai iya faruwa da ni don allah ka bar ni in tafi na ce koma menene ka yi haƙuri har gari ya waye ko ka yi haƙuri ka koma ciki ka kwanta mai wannan mafarkin na nawa yake nufi tabbas babu alkhairi a zamana a gidan nan to amma kuma mutanen gidan nan ba su yi kama da azzalumai ba Assalamu alaikum. hajiya na tabbata shi ma ya haife sa sun sace min shi domin babu inda ban duba ba duk wanda na tambaya sai ya ce min raban shi da shi tun jiya Wa alaikum salam. Abba, sanda zuwa. Kausar har yanzu mamanki bata dawo gidan nan ba? wallahi abba ba ta da ba amma mun yi waya da ita ta ce min sai dare za ta dawo Allah shi kawo ta lafiya amma dai gaskiya ba na son irin tafiyan da da take yi musamman a wannan lokacin da ake halin da ake ciki amma daidai ba ne kausar in ji dai kima ba fitan zaki ba ina za ki kwalle haka a abba ba fita zan yi ba shi ne fesal ne ya ce min zai zo to yayi Allah ya kawo shi lafiya idan ya zo ki ce mishi ina son ganin shi tare da ke akwai shawarar da nake so in baku tare da nasiha da nake so na yi muku ko shi Hello? Yana? Kar dai a ce har ka zo. Kai shi kenan. Gani nan zuwa. So, ah, Baba, na'am? Na wuni. Na gajiya. Ba da Allah. Ita lafiya Lafiya kalau. Ta ma ce a gashe ku. Alhamdulillah. Ba da Allah. Yes. Yeah. barka da kausar abin da ke son gaya ka yi fesa hmm. kausar yar uwanka ce haka ne ke kun fesa dan uwanki ne ko da ba su yi tsakanin ku ba ki da wani bifi shi ba shi da wani bifi to ina roƙon da ku rike zumunci tsakanin ku kun fahimci wannan sannan ina ba ku shawara da duk abin da za ku yi ku gaya mu juna gaskiya haka har ku yadda ku yanke hukunci a cikin fushi gaugawa aikin shedan ne duk abin da ya faru to ku bi shi a hankali daki daki kafin ku yanke maka hukunci in kuka yanke hukunci cikin gaugawa to wata guguwa ce ta shedan wanda za ta sauke a inda ba ku tsammani ba wannan shine shawarar da nake so in ba kun fahimci wannan kun fahimta sannan ina muku nasiha da ku ji tsoron Allah a dukkan abin da za ku yi ku sa Allah a gaba tsoron Allah shi ne abu na farko da za ku tasa a harkar rayuwanku na biyu ku zama masu haƙuri da junanku ku zama masu haƙuri da sauran bayan Allah don shi ma Allah ne na haƙuri da ku haƙuri da bayansa ku tabbatar da cewa kun yi amfani da hankali da ilimin da Allah ya baku harkar rayuwar wannan shi zai sa ku zauna da kowa lafiya insha Allah kuma ku ji daɗin rayuwar kin ji abin da na gaya miki ko kausa ku girmama ɗan adam a duk yadda ku gan shi komai lalacewar shi to da ku mutunta shi ku shi duk wanda kaga Allah ya kawo shi duniya ya gayyato abin shi ne yana son shi kuma yana yadda zai yi da shi to karka walakanta shi gaskiya ne to karka walakanta shi wani ku balle ku walakanta wani haka ne sai na dawo to lafiya Wow, Hausa. Wannan kwalli haka, aida na san haka zaki nema da bari ne na sayo kayan sallah. To ai kai ma ka kyau. Ni ban kyau wannan kayan fata na karamar sallah ce. <laughs> Wato kusa da lokacin da kawai ke mana irin wannan nasiha. lallai nasiharsa tana matukan tasiri ga zukatan ko in ce a rayuwar mu gaba ki ai shi abba haka yake kullum ba shi da aiki sai nasiha akan rayuwa haka ne gaskiya haba dan bala wai kai baka da wani aiki sai fito a cikin gida fito a waje ma fito har a cikin gida sai kai mana fito a yi haƙuri a yi haƙuri ka san sai ana yi eh, ana dan busawa wai saboda gudun hawan jini ko ba haka ba wannan kayan masu ma sanyi dinkin eh, ya yi ɗan bala kenan wai kai ɗan bala don allah shi za ka yi hankali shi za ka yi hankali ne ina magana wani hankali mutum bai da ko sisi ai ba magana hankali ka taba ganin mai hankali da babu kuɗi a yan kaga mai hankali to mai arziki ne sai ranar da na yi arziki Allah shi ka nan bala mun amu ah, ah, mun ah. ina zan shiga ciki ne to kaga in ka shiga ciki eh, kar in ji wani hayaniya ko ka tayar min da hankali a gida domin kausa tana nan ta yi bako bako gaske kar in ji ka mai da hankali ko ka tayar mata da hankali da ji wani abu ya faru bayan na za ka ga yadda za mu kwashe da ba abin da zai a dawo lafiya kausar ke ce da sassafe haka wallahi mama na zo wurin yaya fesal ne to aikuwan ga miki yana can yana bacci bai tashi ba saboda jiya ya kwana yana yankan yadi bai tashi ba yana bacci ki shiga ki je ki tashe shi a na tashe shi ba mun ke bari na shiga ciki da jira shi a'a kya ta zaman jira ai gara ki je ki tashe shi kawai shikenan ikon Allah a'a oh, oh. yaran zamani kenan a'a oh, shi kenan Assalamu alaikum. dama mafarkin da nan shine kan ga kake gaya mu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ga mutum ya yi mummunan mafarki kuma ya faɗa irin mafarkin da ya haife fesar nan ka zama katangar sukari da duk wanda ya rabe ka sai ya ƙara da ilimi ni da ka bar ni ma faɗa zan yi anya ma eh, da kika tashi kin yi addu'a kuwa wallahi ban yi ba gabaki ɗaya na giggice kawai so nake na zo na ganka haka ne a wannan dalilin ne ina ganin yasa kai wannan mafarkin ni kaina wallahi na aiki sosai je na gaji na sha'afa ban yi addu'a ba ni ma na san shi yasa kika same ni na wannan mummunan mafarkin ni ma wallahi ga baki ɗaya na gaji da je gida ga baki ɗaya kasala ya kama ni sai na ji ma ban ma san na yi addu'ar to yanzu wanne zan dinga karanta addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ita ce bismika Allahumma mutu a haya a za ki iya karanta ayatul kursiyu ko eh, ikhlas suratul ikhlas ko nas ko falak ko amana rasulu duk wa'annan idan ka yi ba sa so yana koran shaidanu kana nufin idan shaidan ya shiga jikin mutum idan aka karanta wannan addu'a zai tafi ya bar shi kaga ko kawaye na gaba ki dai shaidanu na damun su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kika yi zaki iya tofa musu a ruwa ko kuma ki shafa musu kowane irin aljani baya ƙaunar wannan addu'an zai iya rabuwa da su in Allah ya so yarda na gode sosai malam ya sai. duk ni kaɗai haka ai ka fi ƙarfin haka ma kin ba za mu zo mu ta dogon surutu ba tashi zaki raka ki gida tun da kin zo kin gani kuma lafiya ta kalau a ba kawai hakuri Iyaye Faisal kai masoyina ne. Ka taka matsayi da yawa a waje wajena. Kana matsayin wa a gare ni, kuma sannan kana matsayin iyaye. Sannan kuma kai malami na ne, domin ka karar da ni da ilimi da yawa ya haife Faisal. Dan Allah ya Faisal ka dawo gare ni.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 su ma suna can suna nasu watakila ma shirin da suke yafi namu ilele ki ta tunanin shi tunanin shi a ranki shi kada zaki ta tunowa me ke faruwa da duniya ka ga hanya an ɗauko mafi sauki wacce za a fitar da ke daga cikin damuwa a raba ki da barazanar da take damun ki amma kin ƙya ƙasa ƙasa kin ce ki a'a a bari hanyar da muka ɗauko ba mai bullewa bane kwata-kwata ba da amfani ba shi da kyau na ji malamai suna faɗi cewa duk wanda ya kashe ran mumini guda ɗaya yana da azaba mai raɗi ranar tashin alkiyama kuma sannan zai dawwama a cikin wutar jahannama dawwama ta har abada yayi hannun ta yaya kike so in tashi a ranar lahira da jinin wani a jikina sai ki je idan baki kashe ta ba ita ta kashe ki kai baka tambayi kanka wani lokacin irin ka ji zuciyarka yau tana can ta canja can gurin gobe tana wancan bangaren ikon Allah amarya an iso kenan Allah ya iso wanta ko zan iya sanin kewa ce ce?